This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 41 da 31 da 25 da kuma ta intanet a voahausa.com masu jimma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da muryar wato Dalol FM muryar Arewa da Niyya FM a birnin Kwanni. Masu mu da wannan dare Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce ta ku Halima Jumrau ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya. To da farko muna tahi da rahoto ɗaya daga Yola jihar Adamawa akan bikin yaye ɗaliban da aka yi a jami'ar AUN wato American University of Nigeria. kuma kamar kowace asabarwar haka Ibrahim ka almasi garba yana ta da shirin mu tattauna amma da farko ga Usman Ahmad Kabara da cikakkun labaran duniya. Tare da sallama ga cikakkun labaran. Wata kotu a Masar ta yankewa tsohon shugaban kasar Hosni Mubarak daurin shekaru uku a gidan wakafi tare da 'ya'yansa guda biyu bisa zargin cin hanci da rashawa a zaman da ta sake sauraro na karar da ta faro shi tun shekaru hudu bayan hamɓarar da gwamnatin kasar wato ta shi Hosni Mubarak. wanda kuma shi husni mubarak dan shekaru 87 ya mulki kasar ne tsawon shekaru 30 da bayan an hambar da gwamnatinsa kuma a shekarar 2011 ne lokacin da aka yi wani bore na mutanen misir din sannan mubarak ya, samu zaman gidan wakafi tare da 'ya'yansa gamal da ala wanda tun tuni suna gidan yari fiye da shekaru uku ana sauraren karar an zargi shi mubarak da bata miliyoyin dalolin gwamnatin kasar da aka ware don sabunta fadar shugaban kasa amma amma ya yi amfani da su don amfanin kansa na wurin gyara kadarorinsa da har an yi watsi da karar dai amma kuma aka sake dawo da ita bayan an yi wani boran. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ƙasar Liberia a matsayin wacce ta yi nasarar kau da cutar wadda kuma za a iya sa ta a rukunin ƙasashen da ba su da cutar. Wannan sanarwa ta fito ne bayan ƙasar ta Liberia ta bayyana cewa ba su sami wani sabon rahoton da ya bayyana bullar cutar ba har tsawon kwanaki 42. wanda wannan kwanaki 42 rubi biyu ne na lokacin da kwayar cutar ke kyankyashe kanta a cikin jikin dan adam mai saurin kisa amma duk da haka akwai sauran cutar da aka gano a nahiyar ta afirka ta yamma kamar su sierra leone da gini wanda makwabta ne na liberia wanda dukkan kasashen guda biyu sun ba da rahoton kamuwa da cutar kamar sau tara a makon da ya gabata kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Be away. faretin rundunar sojojinta a jiya a birnin moscow don nuna bikin cikar shekaru 70 bayan an samu nasarar yakin duniya na biyu wanda 'yan nazi suka ajiye makamansu a lokacin yakin duniya na biyu da aka ya jawo shine karshen yakin a 1945 shugaban kasar vladimir putin ya gaya wa manyan kasashe da suka mara wa rasha baya a lokacin kuma ya gode musu kamar irin irinsu amurka birtaniya faransa da kuma sauransu wanda suka yi yaƙi don murkushe 'yan nazi usman ahmad kabara kenan ya karanto mana labaran duniya To a yau Asabar jami'ar AUN wato American University of Nigeria ta tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ta yi bikin yaye dalibai a rukuni na bakwai a garin Yola jihar Adamawa. A yau din an yaye dalibai 184 da suka kammala karatun digiri na farko, goma sha tara kuma da digiri na biyu, sannan wasu bakwai suka safke karatun babban diploma. Jakadan Amurka a Najeriya James n wessel ya halarci bikin yaye ɗaliban kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Sanusi Adamu ya aiko mana daga Yola jihar Adamawa. Shugaban jami'ar AUN Magi Ensin ta shaida yawa malarta bukin saukar karatun cewa jami'ar tana horar da ɗalibanta ne ta hanyar amfani da manhajar karatu irin na jami'o'in ƙasar Amurka. Jakadan ƙasar Amurka a Najeriya Mr. James A. Whistle ɗaya daga cikin baki daga ketare a bukin yaye ɗaliban AUN da ke yola fadar jihar Adamawa ya ce ya gamsu da irin haɗin kai da ke tsakanin ƙasar Amurka da kuma jami'ar wajen ba da ilimi ingantacce. Uh, was very proud to do that. is a fine institution. Today they graduated for the first time, uh, masters in business. Ya ce ina mai alfahari da halartar wannan bikin. A karon farko yau sun yaye ɗalibai masu digiri na biyu a gani na jami'ar AUN ta bar kyakkyawar gurbi na haɗin gwiwa tsakanin jami'o'i na duniya. Na yi hira da wasu daga cikin ɗaliban da jami'ar American University of Nigeria AUN jim kaɗan bayan bikin saukar karatun. Sunana Aisha Abubakar Sharu. Na ji kamar ba ba kamar ni a duniya ina ina jiran ranar nan ya dan dade kaɗan kuma na ji dadi sosai iyaye na ma sun ji daɗi sosai ina so in fara kamfani na na kaina don na karanta information systems Ahmed Shaidu Alfa ina jin daɗi don um, irin education da aka bamu a nan world class um, mutanen su are very very helpful they are dedicated bukin saukar karatu na jami'ar american university of nigeria aun da ke yola fadar jihar Adama na bana ya samu wakilcin kasashe guda 33 kuma ma a karo na farko cikin shekaru goma da kafuwar jami'ar aun ta yaye ɗalibai goma sha tara da suka sauke karatun digiri na biyu sanusi adamu sashin hausa muryar amurka daga yola nigeria A gaida Sanusi Adamu yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogan naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa. Majalisar Zartaswa ta yi wa shugaba Jonathan addu'ar alheri gabanin miƙa ragama ga Buhari 29 ga watan nan, inda shugaban ke ci gaba da naɗa mukamai a sassan gwamnati, kazalika ya kaddamar da babban titin da aka raɗa wa Umaru Musa Yar'adua. pdp ta kaddamar da kwamitin garin bawul ga jam'iyyar don kawo dabarar kar a maimaita rashin nasara a zaɓe mai zuwa adamu maina waziri ne mukaddashin sakataren kwamitin mu yi bincike don mu fitar da jam'iyyar mu daga halin da ba mu so ba a ruwaito janar buhari na umarta dimansa suke mutunta dokokin hanya ta hanyar tsayawa a danja inda wasu ke ganin hakan kasada ce da buga misali da hallaka janar murtala a lagos garba kwacito na cikinsu don allah danjan nan dai da yadda security suke tsaron nan a ci gaba har hau ya dawo da duka da oda. Yan rajin zaɓi sabon ɗan majalisa a kakaki guda jika zaure ya ta ƙarƙare. Ƙwararrun suna wurin amma abubuwa da yawa an kawo an danne. Allah ya yi wa babban limamin Abuja Sheikh Musa Muhammad Rasuwa yana mai shekaru 68. Nasiru da Wale kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu ku zo mu je zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta ka jarida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zaɓe. Yau Elhikaya zai ɗora ne daga inda yake komawa ga Mr. Raymond. Eh, Raymond Najima shi a ah, kun gayyato shi shugaban Ghana John Dramani Mahama kusan ina jin ya zo najeriya ko ya zo don ganawa da shi shugaban hukumar zaɓe a ba shi shi kaɗai ya zo najeriya ba shi ibin chambers na ecowas ma ya zo najeriya musamman shi ma ibin chambers ba don ecowas kaɗai yake aiki ba shi special envoy ne na, na united nations general secretary general domin a jawo hankalin 'yan najeriya su koma ga tubban doka da kuma bin ka'idodin zabuka domin su zabo shugabanni wanda za su musu aiki. Uh, Raymond abin da nake magana kamar da kwanaki ana cewa Najeriya ta samu koma baya a harkoki da dama. har ma shugabannin turai wasu ba sa zuwa najeriya ana cewa ghana tana gaba da najeriya watakila a demokuraɗiyya nijar ma tana gaba da najeriya shin kana ganin daga wannan zaɓe najeriya ta fara tasowa ita ma harkar demokuraɗiyya da aka fara amincewa da ita ne a ba malam nasiru ai wannan abun da eh, jonathan ya yi babu shugaba a afirka da ya fara yin wannan maybe kila shi ya sa junaidi na buga kirjinsa yana da yabon fatinsa amma gaskiya ne shi ne a gaskiya najeriya dai a yanzu a demokradiyya tana gaban ghana don ghana sun da suka je eh, kotun koli kamin shugaban mai ci na yanzu aka tabbatar masa da, shugabanci haka kuma alwasan watara sai da aka kai ruwa rana Niger su ma da aka yi ruwa rana to har yanzu Najeriya kaga a cikin ruwan sanyi da cewa wane ya ci kasashe ta samu salama a Junaidu jam'iyyar PDP na cewa ta yi matukar kokari kuma a dama kamar cika alkawari ta yi cewa za ta gyara harkar zaɓe da kowa ma zai iya tsayawa ya ci wannan zaben shin wannan shine abin da kuke alfahari da shi zuwa wannan karan da kuma kuke ganin ko da biyar ta faɗi a tarayya har yanzu tana nan za ta ci gaba da rayuwa eh wannan kwarai da gaske yana ɗaya daga cikin alfahari wadda ya sa jam'iyyar pdp da ta fi kowa mabiya a afirka ta zama ta shiga littafin tarihi a duniya an jima ana fama a kwatanta zaɓuɓɓuka masu tsafta wadda ba a yi su ba sai a yanzu jam'iyyar pdp ta tashi ta tsaya tsayuwar daka ko bayan ta yi haka ɗin ta kawo misali ne ga dukkan kasashen afirka ba wai najeriya kaɗai ba shi yasa ga manya-manyan kasashen duniya irin ingila amerika sun sa ido a najeriya kuma shi yasa yanzu ake maka maganan goodluck jonathan ya zama cikin dattabai na duniya wadda in ana so ma za a iya bashi nobel laureate an award za a iya bashi award akan wannan abu da ya yi don saboda najeriya ta zama pdp ta sa najeriya ta zama abin misali yau in alal misali da a ce wannan zaɓe bai yi kyau ba akwai ƙasashen afirka da yawa da suke nan wadda in najeriya tana cikin wani halin kakani kaye ai kai kana da masaniyar cewa ƙasar ku amerika ta kawo sojoji ta maka a ghana to mutane sun yi ta lissafin wannan sojoji da helicopters da aka kawo marines da aka jibga a ghana din nan ana tunanin shi kenan najeriya ta watse to allah cikin ikonsa abubuwan da nake ƙara tabbatar maka ka gane duk wani kuke kuke oh, kana nufin wannan gadar nan da watakila wasu suke hasashe watakila a banan nan shekara ta 2015 najeriya za ta iya wargajewa to kana ga an tsallake wannan matsala an tsallake shi tun bayo ba ai najeriya ta haɗe daga nan har tashin kiyama ba mai iya daga najeriya daman tana neman mai gaskiya kuma ta samu sannan kuma bugu da ƙari a shine nake maka maganan kan cewa duk hasashen da Ɗan apc zai yi ko wata jam'iyya za su yi ina ƙara tabbatar maka inda kuɗi zai yi wani abu a zaɓen nan da kai ma kasan inda muka kwana yau inda rashin cancanta zai yi wani abu a wannan zaɓe da aka yi na ƙara tabbatar maka da kasan inda muka kwana yau mutanen da suke apc nan fa a pdp suke karka manta ko mutanen da suke apc nan yanzu fa a 2011 su suka tafkamar walakanci kuma rigarsa suka saka yanzu mu muna ganin rigar buhari da suka saka shi suke ta yawo da ita guguwar buhari da ta zo ta ya ci shugaban ƙasansa haka guguwar talban gombe ya zo ya kwashe gombe gaba daya yan majalisun jihar gombe ina kara tabbatar maka pdp ta kwashi majority na, majalisun jihar gombe ko duk wannan magudi ne to kaga mu muna kiran dan siyasa ya cika dan siyasa ya kuma rungumi kaddara kar ya ba wa kansa kar ya saka wa kansa rigan Allah ya ce shi din nan shi shine kowa shi shine kuma mai yi da cewa ana ganin kamar da kuna jam'iyyar pdp ne kuka dawo jam'iyyar apc ah, sannan aka yi wannan ah, zaɓe kuma kuka samu nasara a ƙarƙashin wata tuta wannan yana nuna fa kamar 'yan siyasar najeriya kusan ba su da cikakkiyar aƙida ake gani za su iya sauya jam'iyyar koyaushe bisa bukatunsu na kashin kai eh to da farko dai ba magana rashin aƙida ba ne ina so in fara daga magana na farko magana na farko shine maganan da ake faɗi cewa ko jam'iyyar pdp ita ta yi ƙoƙari ko ta kawo aka yi zaɓen gaskiya ina so in gaya ma ba haka ba ne mu abun da muka ɗauka addu'an talakawa talaka da ya ta neman canji ya ta allah ya isa yana addu'a aka ta addu'o'i a masallatai da coci-coci da kuma duk talaka dama allah mai karban kukan wanda aka zalunta ne jam'iyyar pdp shekara 16 nan ta yi zalunci ta yi kama karya ta yi e, e, a kama a karya a dora a asara inda babu jini to irin wannan da ya yawa ya yawa ya yawa talakokin najeriya suka koma ga allah suka ta addu'a shine allah ya kawo nasara na canji allah ya kawo general buhari allah ne ya kawo shi da kuma addu'an talaka allah wato kana ganin da cewa koda akwai mutane a da na pdp waɗanda watakila suka taka rawar da suke zargi a pdp ɗin yanzu kusan sun tuba ne suka dawo gefe ɗaya suke neman su ɗauki wata rawar daban kwarai a kuma maganan mu mu yan pdp da da muke pdp muka bari muka dawo apc ai musulunci ma in ka tu yau ka za bar za ka zama musulmi in ka shiga gobe ka zama ɗaya da kowa kuma ko allah kai wa laifi ka tuba zai yafe ma maganan cewa na tabbatar abin da ya kawo nasarar nan bayan addu'an talaka shine maganan haɗaka inda a ce 'yan jam'iyyu da dama da ba su shigo ba ai da takarar da shi janar buhari ya dinga yi sau uku ai gefe ɗaya ne suke zabansa amma sanadin haɗaka da ac suka shigo app suka shigo pdp muka shigo muka haɗu aka yi shine aka jajirce shine kaga har ƙasan yarbawa gaba ɗaya an yi nasara har kaga gefen su bayelsa su riba suwaye suwaye an samu kuri'u daman kuma shugabancin najeriya gefe ɗaya bare yi shi ba. The sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne. sakatare janar na kungiyar jama'atu nasir islam ta ƙasa sheikh dr khalil abubakar aliyu da shugaban kungiyar hausawa da fulani kirista janar isyaku ahmad dikku da farko dai ga sheikh khalil assalamu alaikum yan najeriya ina taya kaina murna da ku baki ɗaya bisa samun wannan gagarumin canji nagartacce da aka samu wato tafi da mulki na ƙasar mu na wato Najeriya. Kamar yadda muka yi kiraye-kiraye a can baya cewa a ba da cikakken goyon baya wurin samun nagartaccen zaɓe da kuma a bar a sake wa mutane mara su zaɓa abin da suke so to ba Allah maɗaukin sarki ya wato amsa addu'a al'amura sun tafi irin yadda ake bukata to muna sake kira da babban murya wurin ba da cikakken goyon baya wurin wato shirye-shiryen mai da wannan mulki ya sanya a yi lafiya kuma ya tsare dukkan wata damuwa da duk wani abu da ake zato wanda yake wato ba daidai ba to anan ne matuƙa ake buƙatar goyon baya na musamman ga ita wannan gwamnati domin tana bukatar goyon bayan al'umma wurin gudanar da wato al'amuranta ɗimbin buri da ake da shi da kuma nazarce-nazarce da kuma abubuwan da ake bukata waɗanda suke manya-manya kwarai masu yawa to ana bukata a tallafa da addu'a da kuma a ɗauki abubuwan sannu a hankali lallai lallai akwai al'amura da yawa a ƙasa kusan waɗanda suke bukatan gyara suke buƙatar kuma wato canji to fa canjin nan yakan taho ne sannu a hankali a hankali a hankali to sai an hada da wato hakuri ba kawai daga gobe shi ke sai a ga abubuwa sun canja sun zamanto wato irin yadda ake so ba muna ba da shawara ƙarfa ga shi shugaban ƙasa da kuma duk wato matakai na dukkan mulki cewa duk abokan aiki da za a rada su zamanto sahihai nagartattu ingantattu mutane na kirki mutane na kwarai waɗanda aka san wato gaskiyarsu da amanarsu kamar yadda wato shi shugaba ake masa wannan kyakkyawan fata wanda ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ya yi fice kenan kuma yi wannan wato farin jini. to ya bi a hankali ya zaƙulo masu kamar hali irin nasa waɗanda su ne kaɗai za su iya ba da goyon baya da taimako a ci wato nasarar ida cika alkawarin da aka yi wa talakawa cewa in an taho za a gudanar da al'amura hakikatan lalle lalle dukkan 'yan najeriya ana bukatar goyon bayan su da addu'o'insu da haɗin kansu da fahimtar su kansu kuma ba da su ma guduma wasu don a miƙa mulki lafiya shi kuma shugaban ƙasa da shauran wato shugabanni a matakai na jihohi ko gwamnoni ko kuma a matakai na 'yan majalisa da duk Allah sarki nemo su jagora ya dora su akan daidai ya kuma ba su karfin gwiwa wurin aiwatar da wurin wato da ya shafi bangare na tsaro bangare na ilimi bangare na kiwon lafiya bangare na gyara hanyoyi bangare na bunƙasa noma bangare na abubuwan da duk suka shafi rayuwarsu muna muku fatan alkhairi Allah kuma ya samu ga alheri Shi ma Janar Dikko ya ce a saurara ma gwamnati mai zuwa sannan ita kuma ta baiwa mara ɗakunya kamar yadda ake mata kyakkyawan zato. Jama'a Assalamu alaikum. A matsayi na dattijo da kuma shugaban tarayyar masihiyawan Najeriya wato ƙungiyar Krista ta Hausawa Fulani da Kanuri. ina so in yi ma mutanen Najeriya godiya a kan yadda suka ɗauki kansu a lokacin zaben da aka yi kun san a lokacin zaben nan hankalin kowa ya tashi a ƙasar gaba ɗaya kan abin zai faru da sauƙi yaya zai zo yaya zai zo to Allah a cikin ikon shi sai ya sa abin ya fito yadda yadda muke zato so ina so in gode ma kowa da kowa a yadda kuka yi wannan aka zaɓe aka gama shi lafiya duk wayanda ke dama suke eh, tunanin ko wani abu zai faru ba abin da ya faru sai mu gode wa Allah mu kuma gode muku da yadda kuka yi komi da komi zaɓe ya fito wayansu yadda muke so wayansu kuma yadda ba masu to amma dama zaɓe kowane iri ne kamar wasa ne kamar kwallo ne dole wani ya ci dole wani ya faɗi to mun ji daɗi dai yadda dai wanda ya ci wayanda suka ci sun nuna murna wayanda ma suka faɗi su ma sun nuna abin kamar daidai yadda ya kamata a masu wasa a fili mu kuma da muka yi zaben mun san muna sa rai a gwamnati da abubuwa da za ta yi da yawa to abin da yadda nake so in ce muku shine dai sha'anin gwamnati yana da wuya kuma duk inda za ka je sabo ko ofis ne za ka karba wurin wani sai lalle in ka shiga wurin ka ga yadda yake shine za ka iya ganin abin da ke gabanka wannan gwamnatin eh, zababben sabon shugaba general muhammadu buhari na san ana so a ga abubuwa da yawa akwai mutane duk kowa yana so ya ga an cancanza abubuwa iri-iri ba kamar yadda kila suke da ba to su kuma sun yi wasu alkawura da lokacin da suke neman zaɓe amma abin da ni nake so jama'a su lura da shi shine wayannan abubuwan kamar yadda na ce idan ba sun shiga wurin ba sun ga yadda yake ba za su iya cewa gashi za su yi wannan za su yi wannan ba har cikin abubuwan da masu suka ce za su yi da kansu din ma sai sun kai wurin su ga cewa kai anya ko za mu iya wannan a lokacin da muka faɗi so ina so ne in ce a ba su lokaci a ba su ɗan lokaci kada mu ta hanzari kada mu tsammani za su zo su yi abu kamar wani eh, kamar su yi wani dabo na san dai yawanci dai suna zaton cewa dai duk wannan irin cin hanci da rasha wannan da gyare-gyaren hanyoyi da asibitoci da makarantu da sama ma yara aiki wa uba dai kare jama'a ta wajen tsaro abubuwan da duk wa ke sa rai da wannan gwamnatin za ta kawo kenan to ba shakka na san suna da niyyar yin waɗannan abubuwan amma abin da nake roƙon jama'a shine ku haƙura kada a matsa musu lamba kada a ga kuma za su yi wannan abun nan da nan a'a abubuwan nan sai an zanna an duba da kyau kafin a san abin da za a yi so mu ba su dan mu dan haƙura mu ba su mu ga ƙoƙarin da za su yi. su kuma gwamnati shawarar da zan ba su shine ko menene su dube shi da kyau su sa su zaɓi ƙwararru ba wai kawai a ɗora wannan shine minista na wancan wancan shine minista na wannan su yi aikin ba kawai ina fata za su zaɓi ƙwararru daga gefe waɗanda za su zanna su dubi a ce muku ko ku dubi fannin kuɗi ko ku dubi fannin tsaro ko ku dubi fannin hanyoyi ma'aikatu nema wa mutane aiki sun iya aikin kuma suna da gaskiya a cikinsu suna da tsoron Allah suna kuma da tausayin jama'a balle kamar yadda shi jara buhari kowa ya san shi a mutum ne mai gaskiya mai imani mai adalci to ya zama zamana waɗanda za su yi aiki da shi su ma haka suke idan ko bai samu irin waɗannan ba to zai mushi wahala dukanmu kowa ya dukufa ya roƙe ta roƙon Allah da Kirista da Musulmi dukanmu kuma shi jara Buhari Allah ya bashi basira da iko zai rike wannan amana da mutanen Najeriya suka ɗora mishi a hannu kuma ya karɓa zai yi. Allah Ubangiji ya taimake mu. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya. To wata kotu a Masar ta yanke wa tsohon shugaban kasar misira din wato Hosni Mubarak daurin shekaru uku a gidan wakafi tare da 'ya'yansa guda biyu wanda aka kama ko zarga da laifin cin hanci da rashawa a zaman sauraron karar da aka fiye da shekara hudu ana sauraron ta sai yanzu aka yanke hukunci mubarak dan shekaru 87 dai ya yi mulkin kasar har tsawon shekaru 30 an kuma hambara gwamnatinsa a shekarar 2011 a lokacin boran misrawa sannan mubarak din da 'ya'yansa gamal da ala sun samu shekaru uku tuntuni a gidan yari ana tafka wannan shari'a ana zargin mubarak da barnata miliyoyin dalolin kasar dalolin amurka har da wanda aka ware domin a gyara al'adar gwamnatin shugaban ƙasar wanda kuma ya yi amfani da su kan gyaran dukiyoyin kadarorinsa da haka kuma da an yi watsi da wannan kara amma daga baya kuma aka sake da da ita bayan bore haka kuma hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a ƙasar liberia a matsayin wacce ta yi nasarar kawar da cutar ebola daga ƙasarta wannan sanarwa ta fito ne bayan ƙasar ta liberia ta bayyana cewa ba su sami wani sabon labarin bullar cutar ba har tsawon kwanaki 42 wanda kuma hakan ya sa suka fidda ta daga cikin kasar da take da wannan cuta amma duk da haka akwai sauran cutar a yankin na nahiyar afirka kamar su sierra leone da gini makwabtar liberia a gaida babanmu Hussein da mus'ab To da takaitattun labaran da muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shiryen a ciki har da shirin zaɓe ko naɗi wanda Ladan Ibrahim a yawo yake gabatarwa. mu yi sallama da ku ga gaisuwar taya murna da fatan alheri zuwa ga Alhaji Hamisu Umar ya kasai saboda arman shimari ya Hamisu ya kasai da angonta Muktar Idris Muhammad wanda za a darma gobe Lahadi don Allah kai mu a gidan baban amarya wato Alhaji Hamisu Umar ya kasai wanda ke unguwar Runhuwar Shehu a rijiyar Zaki da ke Kano. Allah ya sa a biki lahiya a gama lahiya, Allah ya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali da zuriya ɗaya ba amin suma amin. yanzu a madadin usman ahmad kabara wanda ya karanto labaran duniya da mr yemi obajimi wanda ya hada mana sauti sai injiniyan mu mr chang ne ce ta halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai kuma gobe da rana da izinin allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.